jama'a assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan bbc gwamnan jihar zamfara mai fama da rashin tsaro ya yi wa bbc karin bayani game da matakan da suke ɗauka domin shawo kan matsalar tsaron da jihar ke ci gaba da fuskanta yayin da aka shiga rana ta biyu ta makokin yaran da suka mutu sakamakon wata gobara da ta tashi a makarantar su a jihar maradin jamhuriyar nijar za mu ji matakan da gwamnati ke ɗauka domin hana aukuwar wannan bala'i a nan gaba a najeriya matsalar tsaro na ci gaba da addabar mutanen kasar musamman ma arewaci inda 'yan fashin daji ke kisa da satar mutane don karbar kudaden fansa jihar zamfara da ke arewa maso yammacin kasar na daga cikin waɗanda suka fi fama da wannan matsala ko a cikin wannan makon ma rahotanni sun ce 'yan sanda bakwai sun rasa rayukansu a wani harin kwantan bauna da 'yan bindiga suka kai musu a yankin magami lokacin da suke bakin aiki to gwamna bello muhammad matawalle na jihar zamfara ya shigo nan sashen hausa na bbc a london bayan halartar taro kan sauyin yanayi a birnin glasgow na yankin scotland kuma mun tambaye shi ko me yasa duk da matakan da suke ɗauka na daƙile wannan matsala har yanzu 'yan bindigar ke kai hare-hare duk wannan matakin da muka doka za a ga mutanen gari su ne ke taimaka ma 'yan ta'addan nan akwai kwamitin da muka saka na sa ido ga ɗauka abinci da kai ma 'yan ta'adda abinci da man fetur da abubuwa na more rayuwa na ga wani an kama shi da fetur na ga wani an kama shi da kwayoyi kala daban-daban wanda zai kai ma 'yan ta'adda na ga wani kuma har da wuƙaƙe da aka yi sababbi zai kai ma 'yan ta'adda sannan da sai wa'annan mutane su ne za su to suna ganin lahin gwamnati suna ganin lahin jami'an tsaro suna cewa babu tsaro amma kuma su ne ke taimaka ma 'yan ta'addan nan su ne ke kai musu abubuwan abubuwan da suke so maimakon mutane kowa ya haɗu ya ba da tashi gudunmuwa domin a samu wannan tsaro amma sai kaga wasu suna fatali da wannan suna ganin cewa to ai bari tunda waɗancan sun kasa waɗanga ga masu kasa domin a ce babu tsaro a Najeriya wanda shi sha'anin tsaro dole kowa ya ba da tashi haɗin kai dole kowa ya ba da tashi gudunmuwa domin tabbatar da cewa al'umma sun samu tsaro to ganin dai an kwashe shekaru ana fama da wannan matsala ta rashin tsaro a jihar an tambayi gwamna bello matawalle ko me yasa lamarin ya kici ya kicin cinyewa shekara goma ana wannan lalura ko da mun ka zo mun isko ta mu mun hau kashin barayi ne domin mun isko wa lalura tana ta haya kuma ko da mun ka isko ta abu ya riga ya lalace mutane da yawa suna ciki yanzu misali yau in ka to kana magana sha'anin tsaro za ka ga cewa kusan kowa na ciki wannan lamari domin ko dai kana sayan abinci kana kai musu ko kana sayan dabbobi na sata ko kuma kana kai musu kwayoyi ko kuma kana kawo kana da motar da za ka ɗauko masu motocin su so za ga mutane da yawa cikin suna cikin wannan al'amarin so dole sai mutane sun bada haɗin kai ga wannan ishu na harkar tsaro domin mutanen mu suke taimako yau idan aka ce babu motar da za ta yi ta ɗauko shanun sata ta shigo da su gari yau idan aka ce babu wanda zai kai musu kwayoyin da za su sha su burkutar da su sai suna kashe mutane yau idan a ce babu wanda zai kai musu abincin da za su ci domin su samu ƙarfin da za su su kai hari da wannan abu bai taso ba idan mutane kuwa zai ba da haɗin kai ina tabbatar ma za a kawo ƙarshen abun nan amma babban matsala da bakin ciki shine mutanen da ke cikin garin waɗanda ke ganin lahin gwamnati ta kasa mutanen da ke ganin lahin cewa gwamnati ba ta yin haɓɓasa ga harkar tsaro su ne kuma ke taimaka masu kuma sun sani saboda haka shi yasa muka ɗauki wannan mataki na duk wanda mun haka ma yana kai masu abinci da abubuwan shaye-shaye da kuma ɗauko dabbobinsu to za mu kama shi kuma shi ma za mu ɗoka cewa shi ma yana cikin 'yan ta'adda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 da dai ba shi bane karo na farko da irin wannan iftila'i ke faruwa irin waɗannan makarantu da aka yi su da zanar ko a yau ma an samu tashin gobara a wata makaranta da ke unguwar sabon gari kuma jama'a da dama na nuna damuwa tare da ƙara yin kira da hukumomi da su ɗauki wasu ƙwararren matakai domin shawo kan lamarin to ɗazu mun tuntuɓi ministan ilimi na jamhuriyar ta nijar dr rabiu usman domin jin irin matakan da suke ɗauka na hana aukuwar irin wannan lamari a nan gaba. Eh, yanzu matakai wanda za a ɗauka tunda yanzu kaga mafari yanzu an ce dai a da kai yara 'yan kankana na cikin wannan glaskin na, na wannan kankana wanda suke da shekara uku zuwa shekara biyar kas a sanya su cikin wannan eh, eh, eh, glaskin na biyu kuma yanzu tsari da za a yi na gini duka za a yi na dindindin wanda za a gaban nan shi ne muka fuskanta za a yi za a kula da shi eh, bisa wannan don yanzu kamun ma in abin nan kamun a eh, eh, zancen da nake ma akwai deja an yi glass wajen 150 zuwa 200 pardon a cikin yamai kadai nan wurin tun da dai wannan gwamnatin na Muhammadu Bazum ya dauki iko kenan an samu class 150 eh, zuwa 200 eh, a ciki aka gina na dandandan suka suna nan sun yi ramfarasan class pilot din kuma tsarin ne za a ci gaba da shi tun da eh, partenaire 'yan hannunka da shuni su ma za mu eh, muna nan muna aiki da su tun da 'yan wajen Najeriya akwai wanda suke nan suna tare da mu suna nan gine suna ta yi akwai Japan kasar Japan su ma muna nan ana negosiye da su amma akwai wanda suke suna nan tafe kuma da wanda za a yi cima gaba. to Madalla yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. wata kotun sudan ta baiwa kamfanonin sadarwa umarnin su maido da layukan intanet a kasar sudan dai ta shafe fiye da makonni biyu ba tare da intanet ba da kuma katse layukan waya tun daga lokacin da sojoji suka yi juyin mulki a ranar 25 ga watan oktoba majiyoyi daga cikin kasar sun ce umarnin kotun baya nufin cewa za a dawo da intanet din nan ba da jimawa ba ministan kudi na afghanistan kafin kasar ta koma hannun 'yan taliban ya ce an kawar da gwamnatinsu ne saboda cin hanci da rashawar da ya ka tutu a kasar khalid fahimda ya fada bbc cewa a lokacin da sojojin amurka suka ba kasar sannan 'yan taliban suka soma dannowa manyan sojojin kasar na karkatar da kudaden da aka ware saboda sojojin da babu su a zahiri zuwa ga aljihunsu. an wallafa daftarin farko na yarjejeniyar da ake ganin za a cimma nan gaba a taron sauyin yanayi da ake a birnin glasgow na nan birtaniya daftarin da ya fayyace yadda kasashen duniya za su zaftare hayakinsu mai gurbata yanayi daftarin yana mai cewa dole ne kuma kasashen su dawo a cikin shekara ɗaya tare da matakan da suka ɗauka na inganta al'amura ana kuma son a kawo ƙarshen tallafin da ake bayarwa ga ɓangaren kwal da makamashin da ke gurbata yanayi kasar denmark kuwa za ta sake dawo da wata takardar shaidar da ke nuna mutum ya yi rigakafin corona ga mutanen da za su shiga wuraren shan barasa a kasar da gidajen cin abinci da kuma taron mutane da yawa kama daga ranar juma'a yayin da cutar corona ke da karuwa a cikin kasar ta denmark a watan satumba ne dai kasar ta daina daukar duk wasu matakan kariya amma masu cutar sun karu zuwa fiye da mutum dubu biyu a rana to daga ƙarshe kuma malala yusuf zai mai fafutukar kare 'yancin 'ya'ya mata kuma wacce wato ta taba cin kyautar nobel ta zaman lafiya ta yi aure malala mai shekaru 24 a duniya ta sanar da haka ne a shafin ta na twitter tana mai cewa ita da 'yan gidansu sun gudanar da wani dan karamin biki a gidan nasu da ke birnin wato garin birmingham a nan birtaniya